lillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la ba haka yin wa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da dawowa cikin wannan shiri namu na tafarki madaidaici kuma idan ba ku manta ba kafin mu tafi wannan dan gajeren hutu a malam abubakar yana mana bayani ne akan abin da ya shafi wato yan shi'a waɗanda yake sun faɗa cikin abin da ya shafi shirka mai girma a ɓangaren tauhidin rububiyya inda suke jingina waɗansu al'amura manya-manya waɗanda allah maɗaukakin sarki shine yake ɓantu da su amma suke cewa limamansu suna da dama kuma suna irin waɗannan abubuwa har ya shiga cikin waɗansu manya-manyan littafansu wanda manyan malaman suka rubuta wanda ke tabbatar da haka suke jingina waɗansu maganganu masu girma waɗanda imamu ali allah ƙara mushi yadda ya barranta daga gare su to ina gani daga nan ya kamata mu ɗora ko kuma kusan za mu ce ai mun kammala wannan ko malam dan eh, abu biyu uku ya rage ya rage a karkashin mm. wannan ko mm. to ina ga za mu fara da wannan din mm. shi da zaran mun gama sai mu shiga cikin abin da ya shafi wato sunayen Allah da kuma siffofin shi ta yaya mutane suke yin shirka a cikin waɗannan abubuwa domin a guje su in Allah ya so ya yarda ina ga sai mu fara da karashin wancan bayanin kenan barakallahu bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yan uwa sananne ne wato lamarin adalci wa na kusa da na nesa da masoyi da maki abu ne da ya zama wajibi a kanmu Allah ya ce wa wala yajrimannakum shara'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa tabbas mun sani cewa manhajin da shi'a take tafi a kansa manhaji ne na bata manhaji ne da ya saba wa littafin Allah ya saba wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa karantarwar musulunci mm. amma kudurtan wannan da sa wannan a zuciya ba zai sa ko mu kirkiro wasu abubuwa wanda babu su a littattafan nasu ko ba mu gani suna aikata ba mu ce su ne yanzu wannan abin da zan kawo zan kawo shi ne daga cikin littafin ikhtisas cewa isnadul hawadith al-kawniyya ila al-a'imma littafin ikhtisas sanannen littafi ne daga cikin littattafan su biharul anwar sanannen littafi ne daga cikin littattafan su al-burhan shi ma sananne ne daga cikin littattafansu wannan maganar da zan kawo ta zo a cikin waɗannan littattafan wanda a cikinta suna ƙoƙarin jingina abubuwan da suke faruwa a cikin duniya su ce a in masu suke yin su hmm. kamar harkan su walƙiya da zaka gani sananne ne Allah subhanahu wataala shi ke waɗannan abubuwa tare da cewa wasu lamuran yana wakilta mala'ikunsa haka su zartar da su fazzajira tu zajira ah, Eh, akwai surori da Allah subhanahu wata'ala yake bayyana cewa mala'ikun suna jan eh, abin da ruwa <coughs> girgije da sauransu wannan kuma duk da umarnin Allah sai zama aikin Allah ne kuma Allah shi ya halicci abin shi ya nufi abin shi ya san cewa abin zai faru kuma ya rubuta shi haka a wajen sauran musulmi duka aikin Allah ne amma abin ayyuka da suke so mala'ikun ba wai da kudura ko ikon su bane wani aiki ne suke aiwatarwa da Allah kan sarki ya dora musu mm-hmm. sosai sosai Allah ya sa yana cikin ikon su kuma ya umurce su zartar kuma daga karshe su ma wa ma mala'iku ba za su so abu ya zartu ba kuma ya zartun face Allah ya so ya zartu kenan mashi'ar Allah hiya nafi da ita take zartar da komi to anan ga wata riwaya daga sama'a ibn mihran shi wannan marwayacin yace kuntu inda abi abdullahi alaihi salam ina wajen imam abu abdullah abu abdullah yake fa ar'adati sama wai sai wato girgije gajimare ta yi tsawa ra'at irin tsawon nan da yake zuwa ka ji sama tana wani kara da wani rukuki da bani da ruwa eh, hadari ya abinan ana fatan dai eh, ruwa ya sauko wa abrakat hmm. sai ga walƙiya irin hasken nan da yake fa qala abu abdullahi alaihi salam wai a lokacin sai imam abu abdullahi yake cewa أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم سلطان yake cewa ama innahu ma kana min hadha ra'd wannan tsawa da kuke ji da kuma wannan walƙiya da kuke gani to yana cikin lamarin sahibinku shikenan qultu man sahibuna min amri sahibikum yana cikin lamarin da sahibinku yake yi ce to wai sahibin namu qala amirul mu'minin alaihi salam wato wai aliyu ibn abi talib shi yake ne shi yake sa tsawa ta yi eh, sama ta yi tsawa lokacin hadari kuma yake sa walƙiya kaga wannan jingina aikin Allah ne aikin da Allah yake banta da yinsa ga wani daga cikin halittunsa wanda kuma nau'i ne daga cikin nau'uka na shirka kuma malam hazari da ke cikin irin waɗannan hakurin maganganu ne babu wani dalili na kan haka eh. mutum ya kwaso ta to kuma suna da irin waɗannan din na kare min sahabin fihi ra'ad wa sa'iqa wa barq fa sahibukum yarkabu cewa wai ali bin abi talib yana hawa kan ra'ad da bark da sauransu hmm, da tsawa da walƙiya eh, tsawa da wai kamar abun hawansa ne mai masa biyayya markabuhu azzalul abun hawansa ne almatiyya azzalul li ali yusayyiruha kaifa sha' kamar raƙumin ka ne mai maka biyayya zaka kama linzamin sa ka jashi yadda kaga dama hmm. wani riwayar ita ma tana nuna haka ko da ke wacce ya kamata in faɗi shafukan da take cikin al-ikhtisas shafi na 327 cikin biharul anwar mujalladi na 27 shafi na 33 da kuma al-burhan mujalladi na biyu shafi na 482 wato maganin cewa ne أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم قلت من صاحبنا قال أمير المؤمنين عليه السلام to banda wannan bangaren akwai kuma wani kuskuren ko wani abin da suka auka cikinsa wanda yana da alaƙa da shirka a babin tauhidin rububiya shine cewa aljuz'ul ilahi ya hullu fi a immatihim waɗannan limamin da suke faɗa cewa wai wani bangare na Allah ka ji lafazin a ina ka samu amfani da lafazin juzu'i ga Allah Allah subhanahu wata'ala ba wata aya da ya siffanta kansa da wani juz'i lafazin juz'i ko kuma wani hadisi da manzon Allah sallallahu ya siffanta ubangijinsa da ne wannan to a hakan kuma bayan suna amfani da lafuzan da Allah subhanahu wata'ala bai yi amfani da su a karan kansa ba haka annabi sallallahu bai siffanta ubangiji da su ba mm. to kuma sai suke nuna cewa wai wannan bangaren ya zo ya haɗe da al'ummansu ya zo ya shiga jikinsu hmm, wato kan makalla a nan wurin la'ana sukan ɗanye kamanceceniya ta wata fuska da nasara ke da kuma hululiya na'am hululiya wadda ba nasara ba na'am wannan kuma a ina ya fito akwai maganin abu abdullah wanda usulul kafi na'am cikin usulul kafi ba shi ne littafin kafi ba eh, farko sa da muhimmanci gurin shi ne ma hmm. littafin da suke jin sa kaman bukhari a wajen musulmai suna cewa har da mawallafinsa ya rubuta shi kulaini sai ya bijirar da shi ga mahadi limamin da suke jira sai ya ce kafin atina wani littafin ya ishi yan su to sai su da kansu suke cewa wannan littafin wani a karni na bakwai ko na takwas ya karanta littafin tun daga farkonsa har zuwa sa a cikinsa akwai littafi talatin mm. a ce eh, kitabun rauda kitabul aqi kitabun rauda shine farko kitabun akal na biyu sai kitabu kaza sai kitabu kaza sai kitabu kaza akwai littafi 30 a ƙarshen kowane kitab akwai abwab to sai wani kuma daga cikin maluman nasu shi kuma a karni ya goma sha ɗaya sai zai zo yake cewa na karanta wani littafin da farkonsa zuwa ƙarshensa littafi hamsin ne a ciki kuma wacce wacce talatin a karni na bakwai wannan na sha ɗaya ce hamsin hmm. to kuma an ce ya ce kafin atina. kafin bi shi'atina talatin din nan kenan wani daga baya zo ya fahimci zairu kafin bi shi'atina zada ya kara har hmm. littafi hmm. to dai a wannan littafin wai sun ce abu abdullahi ya ce summa masahana bi yaminihi wai sai Allah ya shafa jikin a imma da damansa hannunsa na dama eh. fa nuru nuruhu fina sai hasken Allah ya shiga cikinsu. su hmm. kaga suna ce wani kaman wani bangare na Allah kenan ya yi hululi ya haɗe da me da su a imma ɗin mm, wannan dai juz'in inda su faɗe eh, sosai mm, mm. sa'an nan kuma a wani gu ah, wannan nace usulul kafi mujalladi ne ɗaya shafi na ɗari hudu da arba'in kuma in kana mutum yana so ya sake duba zai iya duba ɗari hudun da arba'in da ɗaya da kuma 42 abin ya maimaito a shafi kusan uku a jere 440 to sai kuma wata magana a nafsin littafin kafin nan kuma 435 yana cewa walakin Allah khalaqa na bi nafsihi wai Allah ya hallaka su ya cakuda su ya irin waɗannan kalmomi wani abu mamaki malam wato duka wa'annan rundunoni ko bangarori na wato waɗannan jama'a hmm. sai kaga suna kamanni da juna hmm. wannan kaga suna kokarin su koma ga masu wannan hulul din da hmm. wahdatul wujud haka da sauransu musallallahu salamu alaihi haka haka to ina ga abin da zamu rufe a wannan gabar da shi wanda shi ma kuma yana nuna cewa suna da matsala a babin tauhidin rububiyya eh. sun fada cikin shirka shine قولهم بتأثير الأيام والليالي بالنفع والضر maimakon a ce Allah shi yake amfanarwa duk wani amfanin da ya samu bawa daga Allah ne duk wata cuta da ta samu bawa Allah shi ya hukunta masa Allah shi ya kaddara masa da Allah bai hukunta masa ba da bai kaddara masa ba da bai halitta masa ba da bai ga daman hakan ya kasance ba da bai nufa ba da bai rubuta ba da bai sani ba da lamarin ba zai kasance ba to amma sai suke nuna cewa waɗannan yini din da kake gani waɗannan dararen da kake gani suna da tasiri akwai daren da yake amfanar da su akwai daren da yake cutar da maƙiyansu kamar faɗin su asabtu lana wai su yan shi'a ranar asabar nasu ne nasu ne to yahudi kenan ko sosai yi kama da yahudi wal ahadu libani umayya shi kuma ranar ladi na maƙiyanmu ne daular bani umayya hmm. kenan shi wannan yinin asabar din yana da wasu tasiri eh, na alkhairori da albarkoki da su suke samu wanda shi kuma ahad su ba sa samun irin wannan bani umayya ne suke samun irinsa a wani gun wannan eh, shi in an duba man la yahduruhu al cikin ɗaya daga cikin littattafan su guda takwas masu muhimmanci bayanin yazo mm. eh mujalladi na biyu shafi na 342 da wasailu shi a mujalladi na takwas shafi na 253 akwai kuma wata magana da wani daga cikinsu yake cewa la ta khuruji yawmal jumu'a fi haja sai ba kana yawmal sabt wa tala'ati shams su khuruji fi hajatik in kana da wata bukata kada ka fita ranar juma'a ka jira sai ranar mu yazo ranar asabat to ana in ka fita ka ga alkhairi da sauransu wannan kuma a cikin malla yahdurul faqih din shi ma amma mujalladi na shafi na 95 da kuma wasailu shi'a na hurul amiri mujalladi na takwas shafi na uku wato nafsin dai wancan abin wato malam abubuwan suna da girma sosai hmm. kuma suna da ɗaura kai amma babban abu dai da za a gode wa Allah da yake shi nan a rubuce a cikin su kuma ga shafuka nan mm, so ga mutane idan aka zo ana bayani yanayin kamanceceniya tsakanin yahudu da mm. shi a sai kaga wasu suna takaici mm. suna cewa ai za a ce musulmi kuna alakanta su da yahudu to ko anan kaga abu ne wanda ya misali ne sosai wanda babu wata shakka akan shi so malam na san misalan da kuma bayanan suna da yawa hmm. akan waɗannan mutane kuma akwai darussa da yawa wanda kila za a taɓa wannan ɗin yadda ya kamata tunna tunani tunanin abin da ya kamata mu tafi kai tsaye gare shi shine abin da ya shafi wato a sunayen Allah da siffofin shi ta yaya ne shirka yakan shiga ciki sannan kuma yadda za mu ɗau darasi a wannan lokaci namu waɗanne hmm. irin wato abubuwa ne wanda idan mun gani za mu iya alaƙanta su da cewa wannan alama ne na cewa lallai shirka ya shiga cikin abin da ya shafi tauhidin Allah a sunayen shi da kuma sufofin shi hmm. dangane da wannan tambaya tabbas abin da dai aka sani dangane da tauhidul asma wa sifat hmm. shine ka'idar nan shahararriya wacce ake cire ta daga nasoshi haka Allah subhanahu wa ta'ala muna kiransa da abin da ya kira kansa da shi na sunaye ko da su na sunaye haka kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam ya kira ubangijinsa da suna sunaye wato duk wani sunan da muka samu a cikin alkur'ani duk wani sunan da ya zo cikin ingantaccen hadisi sai mu ce wannan suna ne daga cikin sunayen Allah shi yasa Allah yana da sunaye da yawa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha mm. inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman mi'atun illa wahida man ahsaha da khalil janna Allah yana da sunaye da yawa to haka kuma bangaren sifofi Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya kai shi sanin kansa qul a antum a'lamu amillah kaga amsar ita ce Allahu a'lam Allah shi ya fi mu sanin kansa Allah shi ya fi mu sanin halittunsa don haka tun da shi ya fi mu sanin kansa sai mu jira mu ji me zai bayyana mana a karan kansa ko dangane da kansa na siffofinsa sai mu ɗauka daga gare shi to siffofin da muka samu eh, na ubangiji mu a cikin alkur'ani haka kuma cikin halittun Allah babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin ubangijinsa hmm. sai ya zama duk wata sifa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ubangijinsa da su a cikin hadisai ko da bamu gani a cikin alkur'ani ba yace hmm. inna rabbakum laysa bi'awar hmm. alkur'ani ba mu wannan ba to sai mu ce ubangiji laysa bi'awar hmm. ba kaman dijjal da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci hadisin sa don kuma ya bambance wa mutane tsakanin ubangijinsu da dujjal wanda dujjal a wancan lokacin zai zo ya ce ni ne ubangijinku mm. yana so ya batar da mutane tunda manzon Allah sallallahu ya ce tunda Allah ya halicci duniya har kiyama ba wata fitina da za a yi mai girma wacce ta girman fitinar dujjal zai zo ya ce shine mahalicci shine kaza shine kaza za a samu mutane da yawa sun bi shi to amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda nasihansa saboda kokarin bayyana mana duk abin da zai zama dalilin tsira sai ya ce mana lamarin dijjal ga musulmin kirki ba zai kuya masa ba saboda innahu a'waru ainil yumna idan sa na dama yace ka inabatin tafiya kaman ka samu inabi ne mai ruwa ruwa ka matse shi ruwan ya ya zube sai ya zama ya zama fata to haka idan ya lalace idan dijjal na dama mm. sai ya zama na hagu kuma lafiyayya ne kuma maktubun bai na ainihi kafir tsakanin lalasaccen idon da kuma mai lafiyan a rubuta kafin sa'un ra'un wasu lokuta sai ga ana maganin jijjir sai a ce yana da ido ne guda daya babu ba shi da madogara wannan wannan magana ba ta da madogara a hadisance to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to tunda kun ji sufan dijjal zai zo da irin wannan sufan yana kiran ku zuwa ga cewa shine ubangiji ku zo ku imani da ni ku zo ku kaza ku kaza yace wa inna rabbakum laysa bi'awar hmm. don haka karku yadda wannan ya ce shine ubangiji ku kuma ku bi shi ta ce a'a mm, ma'ana da wannan hadisin ya tabbatar da sifa daga cikin sifofin Allah ko da dai ba mu samu cikin alkur'ani mai eh, girma ba amma da an samu hadisi ingantacce tabbatacce mm. ana iya ɗauka cikin alkur'ani mun samu tajribi a ayyunina. na'am mun samu irin waɗannan mm. nasoshi da suke nuna cewa Allah yana da ido kuma mun samu nasoshi da suke nuna yana gani ba wai idon kaɗai ba a'a yana gani da ido haka shikenan mun tabbatar da wannan saboda waɗancan ayoyi sai kuma muka kore naqs wa ganin Allah subhanahu wa ta'ala da idonsa sakamakon abin da ya zo cikin wannan hadisin da na ambata sai zama wannan ita ce ka'ida a wannan babi duk kuma siffa da Allah ya siffanta kansa da ita ko kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta ubangijinsa da wannan sifar to abin da ya zama wajibi bayan mun tabbatar da ita sai mu kuma kore miyan halitta da Allah cikin wannan sifar haka mu ce babu wai daga cikin halittun Allah da yake kama da Allah cikin siffantuwa da wannan siffar ta fuskan da ubangiji ya siffanta da ita yanzu mu ɗauki siffofi guda biyu siffar ilimi da siffan kudura idan muka duba cikin alkur'ani za mu ga Allah idan ya tashi siffanta kansa sai ya ce mai Allahu lazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أنا الله من مغنى أكن إلمينسا بيد إلمينسا يزم محيط بكل شيء يا جمي كومي با أدن دا الله يسنيبا sa'annan kudura sa ita ma kuma ala kulli yana da ikon da aikata kowane abu to kaga wannan sai mu ce sifan Allah kenan dangane da ilimin dangane da kudurar sa in muka dawo halittu suna da kudura gurgurin da Allah ya su halittu suna da me ilimi gwargwadon yadda Allah ya ba su amma gabanin ilimin su jahilci Allah Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a amma sai ya baku organs ya baku gabbai waɗanda da su kuke iya samun ilimi waje lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun sai mutum ya dan samu abin da ya samu na ilimi a rayuwa sa'annan wa ma utitu min al ilmi illa qalila sa'annan ilimin nasa shine ilimin da mantuwa yake cakuduwa da shi ubangiji kuma ilimin sa ma kana rabbuka nasiya na'am ya san komi ko baya manta komi ilimin baya kuma yanzu zaka iya sanin aya ko ka san hadisi kai ka neman ta tafi zuwa ka manta tabbas mm. to bayan haka za a iya kaiwa wani yanayi in Allah ya ara maka lokaci kai shekaru da yawa sai ka dawa ya kai wani matakin da ni kai la ya alama min ba'di ilmin shay'a muna fatan kan Allah kai mu an da ila arzalil umur na'am akai mutum cikin makaskantan shekaru wanda zai dawo abubuwan da ya sani wani har ƴaƴansa ma ya kasa kiransu da sunayensu yana wani ne wannan ana abbani ne wani kaza kaza saboda ya yi hakuri irin ma kaza kaza da sauransu mm. to kaga wannan shine ilimin ilimin halitta haka in ka dauki kudurin ita ma kudurar halitta mahduda ce iyakancacciya ce da abin da Allah ya baka ikon ɗaukansa ba ka iya ɗaukan mota a bayan ka ba ba zai yi ba ko da karamar mota ce balle a ce ka dauki babbar mota a bayan ka. to amma Allah subhanahu wa kudurarsa ga komi ne halittan sama halittan ƙasa yadda zai sa sama da kasa ɗin ko yake rike da su inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula hmm. shi yake rike da su dan kar su zame sa'an nan kuma idan kiyama ta zo idan shamsu kuwirat idan sama'un fatarat wannan saman za a sa ta tsatsage haka labarin kiyama yadda ayoyi suka faɗa musamman ayoyin ƙasa ƙasa ɗin ne. duk Allah shi zai hukunta wannan wa ƙasashe ɗin a ce. ikonsa ya game komi to in wannan shi ne Allah wannan kuma su ne halittu ta yaya za a yi kace wanda yake da waɗannan sifofin ya daidaita da mai irin waɗannan sifofi lallai ko ɗaya hakan ba zai ko kadan zalunci ne babba mm. ka tabbatar wa Allah ji da gani kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir dan adam ka tabbatar masa da ji da gani amma sai ka kore kuma misliyan halitta ga Allah cikin wani sifan ji da gani da kuma sauran sifofi haka هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه faj'alnahu sami'an basira kaga Allah shi halice shi kuma yace sai muka sanya shi ya zama sami' ya zama basir hmm. yana ji yana gani yana da wadannan sifofin Allah kuma shi ma a karan kansa yace laysa kamithlihi shay wa huwa sami'ul basir to amma ya jin halitta yake ya ganin halitta yake ya jin Allah yake ya ganin Allah yake hmm. Allah yana ganin komi inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fis sama ni kuma da nake zaune da malam a wannan daki ba na san yin abin da ke bayan ɗakin fa alayya kullu ma ma huwa kharij al-ghurfa hadi na'am duk abin da ya zama a cikin ɗakin nan din ma abubuwa da yawa sun buye ne amma ganin Allah da jin Allah su kuma yana jin komi yana ganin komi ba wani sauti wai dan karancinsa da rashin abin dinsa zai zama Allah bai ji shi ba Allah ya karama kallawa wannan suna nuna wato girman Allah madaukakin sarki da kuma irin sifofi da ya su da su muna fatan allah ya kiyaye mu daga wato kwatanta shi da waɗanda yake bayan shi ne hmm. tumalan akan abin da ya shafi nau'o'i na shi wannan wato tauhidi din misali hmm. ko menene kake gani za a za zo karkashin wannan ke eh, haka ne so dangane da wannan kamar yadda ka ambata hmm. lallai shirka a babin tauhidul asma wa sifat malamai sun ci kala biyu ne akwai shirku na'am wanda shine ne ta dan bayani haka a kansa hmm. ta halittu da Allah cikin waɗannan sifofin wasu ma akwai bukatar malam kaɗan yi shi da dan haka gaggawa gaggawa lokaci da lokaci ya ta in ya so ko da a lokaci na gaba eh, sai mu zo mu taba su a yi su haka ta eh. hanyar bayani cikakken shi dai wannan mm. akwai mutanen da ake kiran su almushabbiha su suka ce waɗannan ayoyi da suka ji a cikin alkur'ani suke cewa yadullahi fawqa aidihim ko kuma وقالت اليهود yadullahi mazlula. مغلولة aidihim أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه na bisotatan Allah yana magana hannayensa guda biyu a shimfiɗe suke yana ciyar da bayansa yadda ya so da suka ji irin waɗannan ayoyin sai suka ce na farko ƙur'ani ya sauka ne da yaren da muke fahimta mu ko ba mu san wani hannu ba sai aljari ha irin na mutum irin na gaba da eh, gaba irin ta mutum mm. sai suka ce don haka su a wajen su hannun Allah da ya ambata irin hannu ne na mutum wannan shine sai malamai suka ce sun yi shirka cikin ne sun yi shirka mai suna shirku tashbi mm. sun haɗa Allah da halittunsa sun kamanta siffan Allah da ta halittunsa wanda kuma Allah yana cewa mai nesa ka misali shai za ka tabbatar da siffan amma sai ka kore kamanceceniya din mm. kamar yadda kuma yake faɗa walam ya lahu kusuwan ahad kenan faɗin su cewa inna yadallahi mislu aidil makhluqin wastiwa'ahu ala arshihi kastiwa'ihim wannan sai a ce nau'i ne daga cikin nau'ukan shirka a wannan babin Allah ya sauka nau'i na biyu wanda ba shi yan kare akan wakalla wannan yana faduwa cikin da yawa daga cikin manganun malamai wasu masu tafsiri haka in ba hmm. waɗanda Allah ya kiyaye ba hmm. sai kaga in ba a taka tsantsan sai a ta fada cikin irin waɗannan abubuwa hmm. sosai Allah ya sauka haka ne to banda su mushabbiha da suka fadi a wannan babin akwai kuma waɗanda suke Daukan sunan Allah sai su fitar da sunayen gumakansu daga sunayen Allah kamar mushrikan larabawa hmm. shirkul istiqaq za su ɗauki sunan Allah ne sai su yi sunan wani abun bautan su musamman abun bauta mata eh. misali an yushtaqqa min asma'illahi azza wa jalla al-mukhtassati bihi isman akwai sunayen da sun kebanci Allah akwai sunayen da na Allah ne sun keɓance su shi kadai sai kuma wai san ma bihi ghayruhu sai a kira wani Allah da wannan sunan kuma wannan yana cikin ilhadi cikin sunayen Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i wanda suke karkatar da sunayen nasa zuwa ga wasu ma'anonin na daban misalin wannan shine ishtiqaqin mushrikai suka samar da sunayen ababen bautansu kamar yadda ibn abbas yake faɗa cewa ishtaqul uzza min al-aziz wa ishtaqul lat min allah kaga sunan allah da kuma al-aziz sunaye ne da Allah subhanahu taala yake banta da su shine mai cikakken buwayan da ya buwaye dukkan halittarsa shine kuma abun bauta amma sai suka samar da wasu ababen bautansu suke kiran abun bauta lata wadda daga sunan Allah Allahu suka fitar da wannan sunan suka samu kuma al'izza daga sai zama kenan wannan shi ma nau'i ne na shirkan musulkan larabawa musulkan quraishawa lokacin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafin turo shi da bayan turo shi wanda kuma suka fada ciki ah, alhamdulillah malam Allah ya saka da alkhairi ah, kusan akwai dai sauran abubuwa da suka rage na sani amma lokaci yayi to amma insha Allah lokaci na gaba za mu zo sai mu dora daga nan da kuma bayanai da za su zo daga baya a muna godiya Allah ya saka da alkhairi malam kuma Allah ya ba da lada a ah, yan wa masu kalo da sauraron wannan tasha ta wisal Hausa mm. a wannan shiri na wato tafarki madaidaici a inda ya zo karshe kenan to amma dai ba iyakacin shi kenan ba lokaci na gaba za mu zo mu dora daga inda muka tsaya a madadin wannan gidan tv mai albarka da kuma ma'aikatan shi da masu kula da shi da tsawaniya a kan shi da na jagoranci wannan shiri na ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai lokaci na gaba in Allah su yarda amana rasulu bima unzila ilayhi min rabb به والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله